bincike ya nuna masu kutse ta yanar gizo da hanyoyin sadarwa na satar bayanan mutane ta hanyar amfani da kafar sadarwa ta WhatsApp wajen na ɗan muhimman bayanan bankin mutane. Masu kutsen daina amfani da wata dabara ta aika wa mutane saƙon karta kwana wadda ke ɗauke da wata ɓoyayyar manhaja wanda da zarar mutum ya buɗe saƙon manhajar za ta binciki na'urar da kuma naɗe duk muhimman bayanai yanzu haka dai masu kutsan na amfani da wannan hanyar ne kadai a dandalin whatsapp wajen satar bayanai a ƙasar india da wasu ƙasashe masu kutsan dai na aikawa da saƙonnin ne da sunan makarantar koyon harkokin tsaro da ƙasar india ko kuma hukumar binciken laifuka ta india hanyar da mutane za su iya kare kansu da muhimman bayanansu shine idan suka samu saƙo daga wani wanda ba su sani ba kadda su buɗe su kuma rufe shi ta hanyar da ba za su ƙara samun saƙon ba.